da farko dai abin da ya kamata a jama'a su sani shine a kasashen afirka kuma musamman babbar uwa najeriya na daga cikin kasashen duniya da yawan jama'a suke karuwa sosai kuma ana fama da matsaloli na mutane da dama wa 'yan ƙasa waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba wadda shi kuma iya karatu da rubutu shine mataki na farko da zai ba al'umma dama ta sami ilimi shi kuma ilimi shi ne ke wa al'umma jagora ta samu ci gaba a kowane bangare na rayuwa ana zaton cewar akwai kimanin 'yan najeriya miliyan 60 waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba sannan akwai yara ƙanana kimanin miliyan goma sha uku da rabi waɗanda ya kamata a ce suna zuwa makarantu amma ba sa zuwa to kaga babbar matsala ce a ɓangaren ci gaban al'umma kamar wasu irin matsaloli ko a ce ƙalubale kuke fuskanta da ya ɗan kawo cikas wurin karbuwa ko kuma samun ci gaban wannan tsari to a gabaki ɗaya za a iya cewa a ƙasashe masu tasowa irin namu wato akwai gibi sosai na irin rawar da ya kamata a ce ana takawa ta fuskar ilimi ga baki ɗaya da kuma abin da yake a ƙasa wadda akwai dalilai da dama walau ta fuskar isasshen kuɗi na gudanar da al'amuran ilimi saboda watakil ƙasashe masu tasowa babu isassu ko wadatattun kuɗaɗe akwai fahimta ta al'ummar ƙasa kanta na irin rawar da ya kamata su taka wajen tallafawa ɓangaren ilimi da wannan shi ma ba su cika taka rawar da ya kamata a ce suna takawa ba saboda wani lokaci zaka tarar gwamnati ta samar da walau makarantu ko wuraren koyon karatu sai ka ga cewa walau yara din ba a kai su makarantun ba ko kuma su kansu magidantan ba su je sun koyi ilimin ba saboda haka al'amura ne da dama waɗanda suka taimaka wajen dakushewar walau ilimi gaba ɗayansa ko kuma wannan ɓangare na yada ilimin manya a kasashe irin namu. To ganin cewa ƙasashen duniya duk da suka ci gaba kusan za ka samu bangaren ilimi bangare ne da ake ware mashi wani kuɗi mai tsoka a duk ƙasar da ta san ko ta ba da mahimmancin ci gaban ƙasanta a wasu lokutan 'yan kasuwa ma na zuba jari a harkar ilimi ya najeriya to idan aka yi la'akari da matsayin ci gabanmu da ƙarfin tattalin arzikinmu za a iya cewa ana ƙoƙari amma ba a kai gabar da ya kamata a ce an kai ba akwai buƙatar misali ɓangaren ilimi ya kasance yana da wadatattun kuɗaɗe saboda shi ilimi tamkar jari ne idan ka sa jari mai yawa ka kula da shi shine za ka samu riba mai tarin yawa idan ka sa jari kaɗan watakila ribar da za ka samu kaɗan ce magana ta gaskiya to kasan san kusan kowane ɓangare na rayuwarmu yana buƙatar kuɗaɗe kuma akasari kuɗaɗen nan daga gwamnati ne saboda haka duk da cewa akwai bukata matuka na shi bangaren ilimi din a bashi muhimmanci sosai da ya kamata saboda watakila in ka warware al'amuran ilimi akasarin matsaloli na rayuwa kuma zai kasance an warware su fiye da kashi 60 cikin ɗari.